sunnatihi ila haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 21 ga watan zulhijja shekara ta 1426 bayan hijira kuma 21 ga watan daya shekara ta 2006 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyabu salihin kasancewar an dauki lokaci mai tsawo ba mu karatun wannan littafi ba tun cikin watan Sha'aban ko tun kafin watan ramadan shi yasa naman manta a yi nama muka tsaya a ina muka tsaya a ƙarshen wani babu maka tsaya waye yake da tabbas duk ba ku da tabbas wannan duk babu ka kuke ta faɗa da ina babul afwi nan za a tashi wato kenan za mu tashi babu al'afwi wal iradi anil jahilin wannan kuma shine darasi na nawa 84 wato wanda muka tsaya da 82 ne yanzu 83 to shi kenan babul afwi wal i'rad an al jahilina wato wannan kenan da kawai sai da mutum ya karatu lokacin da ya samu lada amma ba haka ba mutane duk littafi a hannunsu amma sun kasa gane ina muka tsaya babul afwi wal i'rad an al jahilin domin in ɗalibi yana bin littafi ya kamata duk darasin da aka tsaya ya sa alama ya san wuri kaza aka tsaya kuma wuri kaza za a tashi sannan kuma alamar baya fashi kira amma kaga duk wanda ya fashi baya na aka yi wani babin sai ya faɗi shi babin da aka yi na ƙarshe da shi babul afwi wal iradi an jahilin babin da yake magana dangane da afwa da kuma kawar da kai daga jahilai abin nufi idan wani wanda yake wauta ya maka magana ta wauta ka kawar da kai karkace sai ka rama wannan babi zai kawo ayoyi ne da hadisai waɗanda suke magana a kan mutum ya zama mai afuwa idan an yi masa abu ko da yana da ikon ramawa kare ce sai ya rama sannan kuma babin zai kawo ayoyi da hadisai da suke nuna idan mutane suka yi maka wauta to ka kawar da kai ka kyale su kar ka rama da wauta irin tasu su in sun yi wauta kai sai ka yi abin da ya dace da hankali da abin da ya dace da sanin ya kamata domin lafazin aljahalu yana ɗaukar ma'anar rashin ilimi yana ɗaukar ma'anar kuma wauta kai sayidu me الله ne qala allah ta'ala خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يكفر الله لكم وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والآيات في الباب كثيرة معلومة وبنجي تعالى يفعى أتكين كرشة كرشان سورة الأعراف يتي دمزو صلى الله عليه وآله وسلم خذ الأفوى واتو كريكي أفوى تزنتو إتتي نبيئرك كريكي أفوى دلنغومي أي مكا أبو sai ka yi afuwa ka yafe riki wannan a matsayin ɗabi'arka wa amur bil urfi kuma ka yi umarni da kyakkyawan abu duk abin da yake kyakkyawa ka rinka yin umarni da a yi shi magana ce ko aiki sannan wa a'rid anil jahilin ka kawar da kai daga masu wauta idan sun maka wauta idan mutum ya faɗa ma bakar magana kar da bakar magana idan mutum ya zage ka kar da zagi idan mutum ya faɗi magana da bata dace ba karka rama da wanda bata dace ba sai ka kawar da kai ka ji kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba wannan su ne wato shika-shikai na ɗabi'u na gari a wata fassara da malamai kewa ayar sun ce khuzil afwa abin nufi riƙi abin da ya yi ragowa na dukiyar mutane domin al'afu shine alfadilu min kulli shay rara abin da ya karu akan bukatar ka ko ya karu akan bukata ta shine al'afu to idan za ka karɓi sadaka a hannun mutane don ka miƙa ta ga hannun talakawa to ka karɓi abin da yake rarar su wanda baya da rara abin da yake da shi cin rannan da shi da iyalinsa kaga ba magana a karɓi sadaka a hannunsa kenan to kaga al'afu ya zama to alfadil abin da yake rara haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara ayar amma da ɗaukan al'afu a matsayin shi ne wato rangwame ko afuwa to kuma waɗansu malaman tafsirin sun fassara ayar da haka wa qala ta'ala fasfahi jamil Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshe ƙarshen suratul hijri ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yace fasfahi as-safha jamil ka kawar da kai kyakkyawan kawar da kai ma'ana a yi maka abin da ba daidai ba sai ka kawar da kai ba da nufin cewa ka kullaci mutum a zuci don karama nan gaba ba a'a ta yadda ka yafe masa ba za ka sake dawowa ta kan abin ba shine kyakkyawan kawar da kai wal تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يكفر الله لكم Allah maɗaukaki ya faɗa cikin suratul nur yace mutane su rika afuwa su rika kawar da kai da yafewa mana ala tuhibbuna an yakthura Allahu lakum shin ba kwa so ubangiji ya gafarta muku abin nufi idan kuna son Allah ya gafarta muku to ku wa waɗanda suka yi muku laifi idan kuna son Allah ya yafe muku yayin da kuka yi zunubi to kuma ku yafe wa waɗanda suka yi muku ba daidai ba daidai da faɗin Allah ta faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man bil ardi yarhamkum man fi sama matukar kana buƙatar rahmar ubangiji to sai ka ji kai ga bayan sa shi kuma sai ya ji kanka ma'ana in tansurullahi yansurkum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to kuma haka nan gurin wal ya'fu wal yasfahu ya kamata mun tana su zama masu zan zanto masu kawar da kai ala tuhibbuna an yakfira Allahu lakum وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran da yake kidayar halaye na ɗabi'u na gari na mutane na gari yace wal afina anin nas da masu yin afuwa game da mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani masu kyautayi wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur ubangiji ta'ala ya ce lallai wanda ya zama mai hakuri wa ghafara kuma ya zanto mai yafewa idan an masa ba daidai ba inna zalika min azmil umur hakan da yake yana daga cikin manya-manyan lamurra waɗanda sai mai kwazo da himma ne ke iya yin su cikin bayi na gari hakuri tare da yafewa al-imam an-nawawi yace wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyi a cikin wannan babi na afuwa ga mutane da rangwame suna da yawa kuma sanannu ne a cikin alkur'ani abin da yake so ya ce abin da na kawo muku na ayoyi dinnan a yanzu ba wai dan su kadai bane ba ayoyin da suke da alaka da wannan mawdu'i a cikin alqur'ani a na kawo muku su ne a matsayin misali akwai su ayoyin daban ba wannan ba su suna magana akan afuwa suna magana akan yafewa ko rangwame ko kawar da kai daga jahilcin mai jahilci daga wautar mai wauta suna da yawa irin waɗannan ayoyi وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أهد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال وابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم bal ardu an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahda wa la yushriku la yushriku bihi shay'a muttafaqun wannan hadisi an karɓo shi daga ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta ummuna Aisha ta ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud shin akwai wani yini da ya taba shuɗe maka a tarihi wanda yake da tsanani sama da yinin da aka yi yakin Uhud cikin shin ka taba ganin wata rana wadda wannan rana tsananin ta aurinka ya tsara tsananin da ka fuskanta a yakin Uhud Aisha take tambayar manzo Allah wannan tana son ta ji tarihin da'awa da tarihin gugurmaya da yada addinin musulunci Kala sai manzo Allah ce laqad laqitu min qawmi lalle na gamu da wahala daga mutanenki abin da yake nufi daga mutanenki quraishawa ko larabawa laqad laqitu min qaumiki ai shi din ma ba kwarai ce ne shi din ma ba larabe ne amma ya dingina su zuwa gare ta dan kasancewar ta abokiyar magana sa a lokacin laqad laqitu min qaumiki na game da abin da na game da shi a wajen mutanenki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba mafi tsananin abin da na fuskanta a wajen mutanenki to shine abin da na ci karo da shi a ranar al-aqaba idza arastu nafsi ala ibn abd yalil ibn kulal yayin da na tallata kaina da da'awata a wurin dan gidan yalil ibn abd yalil dan gidan abd yalil ibn kulal wato wani ne daga cikin shugabannin larabawa cikin mutanen ta'if shugaba ne na mutanensa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga mutanensa shawa sun kaurace mashi sun kafirce wa da'awarsa sai sai bari ya ta kauyuka ko ya sami waɗansu an samu ta bari ya fita waɗansu garurukan da ba makka ba don da ta'if na ɗaya daga cikin mashahuran gari ko da lokacin jahiliya ita take bin makka wajen shuhura in dai a kusa da makka din ne tunda madina ta yi nisa tsakaninta da makka amma ta'if nisan ta bai kai tsakaninta da madina ba an gane ko idan an kwatanta ta da makka saboda haka sai ya tallata kansa da da'awarsa wurin ibn abdu yalil ibn kulal yace falam yujibni ila ma aradtu bai an samun ba abinda na bukace shi ne ya shiga musulunci ya furta kalmar shahada fantalaktu wa ana mahmumun ala wajhi sai na fita daga garin wa ana mahmumun ina mai damuwa ala wajhi na kifa kai kasa ban ma san ina nake fuskanta ba saboda damuwa kawai manzon Allah tafiya yake amma bai san ina ya nufa ba falam astafiq illa wa ana bi qarni sa'alib ban yi aune ba kawai sai na ganna a wurin da ake kina qarni sa'alib wanda tafiyar akwai tazara tsakanin tsa'ib da wannan waje ka yi cewa kamar daga nan zuwa wato ainihin kura ko kamar daga nan zuwa gwarzo manzo Allah ya shafe wannan tafiyar bai san ina yake dafa ba saboda damuwa dan mutanen ba sun yi wasu abin da ba daidai ba don lokacin da ya je garin kamar yadda littafin sira suka bada labari ya shiga garin duk wawayen garin sun gaishe amma ba su yi masa komai ba da sun san cewa ya zo wajen shugabanninsu suna jira su ga me za a bashi ansa da shi sannan ne za su ɗauki mataki kasan kullum mutane ba su ɗaukan mataki sai irin wanda mala'u suka ɗauka in mala'u sun ce abu Allah yawanci sai duk gari kowa ya bi idan mala'u suka yi faɗa da da'awa kuma sai ka ga gari ana faɗa da da'awa to saboda haka sai suka tsaya suna suna jira su ga me za su su kuma waɗannan mutane sai suka kirayi manzon Allah su karɓi bakuncin sa a cikin wata bukka a daidai lokacin da ya je ya zauna dan ya tallata musu sa a daidai lokacin a ce sun hada baki wani ya je ya tara wawayen mutane an kawo duwatsu an ajiye sun yi sahu biyu nan gefe ga mutane nan gefe ga mutane iyakacin ganinka sai da ya shiga wajen gane da su ya faɗi duk abin da zai faɗa na musulunci da abin da yake tafi da shi suka kafarce masa suka rure masa kuma suka ce tashi bar musu garin su manzo Allah ya tashi ya fito a wannan lokaci yake tafiya tsakanin sahu biyu na mutane dama da hagu ko waɗanne suna jifan shi da dutse jini na zuba a kansa har ya fita daga garin Ta'ib a cikin wannan yanayin kar ka manta yanzu baya da wurin koma dan maka sun kore shi a lokacin ya sama ina za shi saboda haka tafiyar da yake yake kai aka bai san inda zai ba saboda damuwa saboda tashin hankali har yace wancan adadi ne wani kilomita masu yawa kawai sai sai gashi ya gan shi a karnin sa'ali to me zai faru daga nan yace farafatu ra'asi sai na daga kai na sama wa idza ana bi sahabatin kada zallatni kawai sai na ga wani girgije na mun inuwa fa nazartu sai na sake dubawa cikin girgidan fa iza fiha jibril alaihi salam sai ga mala'ika jibril a cikin girgidan fa ne sai ya kira ni fa qala yace inna allaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka ubangiji ta'ala ya ji abin da mutanen ka suka faɗa maka yayin da kai kiransu zuwa ga musulunci mummunar ansar da suka faɗa maka Allah ya ji wa ma raddu alaika ya ji irin jawabin da suka baka وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم Allah ya turo maka mala'ikan da ke kula da duwatsu na duniya gaba daya don ka bashi umarnin abin da kaga ya dace game da su ba su sun jirgin game da duwatsu kanana da hannunsu to ga mala'ika ne na duwatsun gaba daya wani taskar duwatsu a hannunsa idan aka ce ɗauko dana ya ɗauko daga inda take an ce ɗauko goron dutse ya ɗauko an ce ɗauko dutsen goza ya ɗauko in an ce uhudu zai dauko in dutsen zaren da zai dauka daidai zai iya dauka littafar hufi ba ce ita to dan Allah idan kane ne ka samu wannan damar akan yan adawar ka akwai wanda zai sha cikinsu. cikin su fanada ne malakul jibal sai mala'ikan duwatsu da kansa kuma yayi magana ai tsare mala'ikan jibal ke magana a madadin sa fa sallama alayya wato sai kira ni yayi mun sallama sun qala sannan yace ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika lak ubangiji ya ji zancen da mutanenka suka faɗa maka wa ana malakul jibal ni ne mala'ikan da ke kula da duwatsu wa qad ba'athani rabbi ilai. Allah ya turo ni zuwa gare ka li ne bi amrika dan kai mun umarni da irin umarninka da kake so a yi fa ma ita da abin da ka so in shi ita in har ka ga dama atbaktu alaihim al-akhshabaini sai in kifa duwatsun nan guda biyu da suka kewaye maka a kansu ko in kifa duwatsun da suka kewaye tsa'ib kan tsa'ib ko mutanen maka ko mutanen tsa'ib duk dai wanda kake so a kife su amma al'akshaba ne waɗansu duwatsu ne guda biyu da suka kewaye maka in ka in kifa garin da su an gane ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsaya da mutan Allah tabbata gare shi sai bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahda la yushriku bihi shay'a bale abinda nake fata ubangiji ala ya fitar daga cikin tsuzan su wanda zai bauta masa shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba wato abin da nake fata ko da su su musulunta ba to a cikin ƴaƴansu da jikokinsa a samu wanda zai musulunta idan yanzu an halakar da su to kaga kenan babu sauran wanda za a haifa kuma nan gaba amma a kyale su cikin ƴaƴansu a samu wanda zai shiga cikin addinin musulunci zai taimaki wannan da'awa wato kaga manzo Allah yana da bu'udun nazar hange na nesa baka kallon abu na yanzu amfanin yanzu kadai wato kakan kalli abu ne da faɗi irin yadda manzo Allah ya kalli al'amura da faɗi da haka bai bai wa mala'ika damar a ɗauki wannan duwatsu a auka su akan waɗancan mutane ba a sai ya nemi cewa a yafe musu dan a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu a samu wanda zai wa Allah ba zai hada shi da kowa ka kuma wannan shine abin da ya tabbata da karshe aka samu cikin ƴaƴansu cikin waɗanda suka fi kowa gaba din duk kowanne an samu ƴaƴansa da suka shiga musulunci Abu Jahal yana daga cikin wanda suka fi kowa gaba an samu ɗansa ikrima ya zo ya shiga musulunci ya zama cikin khairatu sahaba al-walid ibn mughira cikin wanda suka fi kowa adawa da gaba an samu ga ɗansa wato khalid ibn walid ya zama cikin zarata na addinin musulunci kaga dai abinda manzon Allah yake kyakkyawan fatan ya samu to ya tabbata to wannan kuma da dama idan ka tashi kidayawa cikin mutanen makka wanda gidansu zaka samu da gida ne na adawa da da'awa gida ne na adawa da addinin musulunci to amma sai gashi daga karshe a cikin ƴaƴan gidan a cikin tsatsan gidan an samu wanda suka fi kowa kuma bayar da taimako game da da'awa ta addinin musulunci to wannan darasi ne ba karami ba ga dukkan da'iya ga dukkan mai wa'azi ga dukkan mai faɗakarwa a kowace ƙasa ka samu kanka a kowane gari ka samu kanka a kowace masarauta ko da mutanen da adawa da da'awarka to kai ya zanto kana da kyakkyawan fata kana da fadin tunani lokacin da kake da'awa ba lalle bane wannan wanda kake kira kake masa magana ya zanto shi zai ansa maka kila cikin ƴaƴansa ne kila cikin matansa ne kila cikin jikokinsa ne za a samu wanda za su karɓi wannan da'awar ba lalle bane shi kai din shi ka fuskanta da da'awar amma kuma ubangiji ta Allah kila kila kuma ya kaddara shi ba zai yarda ba sai daga cikin ƴaƴansa ne za a samu wanda zai yarda ina fata an fahimta to kaga wannan yana da kyau lokacin da mutum ke da'awa ya kalli abu da fadin sa irin haka kar mutum ya kalla awa takaice domin duk wanda ya ga ya zo yana ya da da'awa an yi adawa da shi an sa shi a gaba ana kai masa tari ana kokarin yi masa abin da ba daidai ba kila sai ya zafuta ya yi mummunar addu'a kan wanda suke masa haka cewa Allah hallaka su Allah dammala su Allah yi musu kaza da kaza to wannan ba daidai bane mai da'awa ya yi irin wannan garaja ya kamata ya fada da cewa ubangiji ta'ala ka arzuta mu da wanda zai taimaki wannan da'awa wanda zai taimaki addinin ka to sai ga cewa cikin wanda suke adawa da kai a cikin yayansu an samu waɗanda wato ainihin kuma sun riga sun fahimci da'awa kuma za su tafi tare da da'awa wannan dai shine muhimmin abu da ya kamata mu fahimta malati al-akshabani al-jabalan al-muhitan bi makka abinda ake kira al-akshabani wadansu duwatsu guda biyu da suka kewaye makka yana nufin makka dafa makka yanzu kamar ai tafi karfin wannan duwatsun guda biyu ta nan kasu so nawa girma wal akshab huwa al-jabal al-ghaliz babban dutse shine ake kira al-akshab al-arabci wa anha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم an karɓo hadisi daga umarna aisha Allah shi kare ta a gare ta tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an qattu bi yadihi Tunda annabi yake bai taba dukan wani abu ba da hannunsa wala mar'atan bai taba dukan mace ba wala khadiman bai taba dukan yaron gida ko bawa ba illa an yujahida fi sabilillah sai fa a fagen fama lokacin da ake yin jihadi to a nan gurin manzo Allah ya yaki mazaje wa ma la minhu shay'un fa fayantaqim min sahibihi ba a taba ci masa mutunci ko ci masa fuska ba tun da yake sannan kuma yayi kokarin daukar fansa game da wanda ya masa haka illa an yunta haka sai umin lahi ta'ala sai fa idan mutum ya keta wata alfarma ta Allah madaukakin sarki yi wa Allah ƙarya ya faɗo na abu ba dare ba cikin addinin musulunci fa yantakamu lillahi ta'ala sai manzo Allah ya fushi ya dauki fansa dan saboda an keta alfarmar ubangiji alfarma ta addinin musulunci to kaga wannan halayya ce wadda ta kai makwara da haka aka ce ko da zaka ce baka kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama wata bangaren annabta da manzanci mutuntakarsa kadai ya tsara kowane mutum hali na gari ko da ba wahayi ya tsara mutane kirki sallallahu alaihi wa sallam, ko da babu annabta ya tsara sauran mutane kirki halaye ma na gama garin mutane ya tsara su to balantana kuma ga wahayi ga annabta ga manzanci ina fata mun fahimta dan haka babu wanda rayuwarsa take zama abin koyi a wurin dukkan mutane irin manzo sallallahu alaihi wa sallam. wa an anas radiyallahu anhu wancan hadisi muslim ne rawaito shi kamar yadda wancan na farko ko muttafaqun alayhi wa an anas radiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam anas dan na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam burdun yana da wani gwado irin dan garin wato sananne ne a wancan lokaci a ce gwado irin dan gari kaza tufafi irin dan gari kaza kaza in dan gari kaza gurgurdan yadda ya shahara ko mu wani gurin ai zaka ga an jingina wani abu zuwa wani gari ko tufafi ko abinci ko wani abu ina fata fahimta ghalizul hashiya wannan gwadon yana da geza wadda take mai kaushi mai kauri fa adrakahu arabiyun sai wani mutumin kawai ya zo ya bi annabi ya riske shi a hanya fajabazahu birda'ihi ya kama wannan gwadon ya finciko shi jawo shi zata shadida da wanda yake mai tsanani fincika mai tsanani ana zai ce fa nazartu ila safhati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na lura da fatar wuyan annabi a nan gurin wa kada asarat biha hashatu rida gezar wannan gado ta riga ta yi gurbi a wurin saboda yadda balarban kauyen nan ya finciko shi ya ji min shiddati jabzatihi saboda tsananin fincikar da yawa wannan gado sun makala sannan bayan yayi hakan sai ce ya muhammad murli min malillahi allazi indaka ya kai Muhammad kai umarni a bani dukiyar Allah da ke hannunka sadaka da aka kawo kai umarni ka cewa masu ajiya ka faɗa su to kifa in an tashi rabo kar amanta da ni ka ji fa zuwa yi tambayi annabi amma ya masa wannan da bai faltafata ilaihi sai manzon Allah ya waiwaya ya kalle shi fa dhahika sai manzon Allah ya dariya thumma amara lahu bi ataan sannan ya umarni ce ku bashi kaza ku bashi kaza ku bashi kaza muttafaqun alayhi eh, wannan karfa fadanta wannan da kowa ka fadanta da ba ya wani annabi ko wani wali ko shehi ba ka samu wani mai dan karamin mulki ko ka ce wani hakimi a masarautarsa kar ma ka je kan magana sarki ka dan binciko shi ka ce na ji an ce ranka zai kana cikin kwamitin zakka ina ka so na ko ka samu wani chairman da local government ko kansala ka binciko shi ko wani dan majalisa ba ma a je magana zuwa gauna ba yaya abin zai zama labarin zai zama da ba. to amma manzo sallallahu alaihi wasallam saboda juriyarsa sai ya kasance ya haɗiye abin da makar ku manta ire-iren waɗannan mutane ɗaiɗaiku ne a lokacin annabi masu irin wannan halayyar shi yasa kullum za a tashi ambatun za ga an ce ja a arabiyun kwanaki can mun karanta wanda ya bawali a fitsari kaga shi ma an ce a arabiyun galibi mazauna karkara ne wanda su kuma suna nesa da inda ilimi yake nassin alqur'ani ma aya cikin suratul tauba ta nuna haka al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulih wato mazauna karkara akan samu kafirci da yawa a wajen su tun lokacin annabi akan samu nifaqa sannan kuma su suka fi kowa cancantar kar su gane me aka saukarwa annabi saboda suna daisa alqur'ani idan ya zanto cewa ayar canja alƙibla ta sauka a madina lokacin la'asar amma ga waɗansu mutane a garin kuba bayan garin madina a lokacin ɗan wuri ne take ba su samu labari ba har sai da asubahi to ina ga wanda yake nesa da wannan wurin shi kuma sai yanzu zai bi kafin ilimi je wajen yana daɗewa ina fata an fahimta amma sahabbai waɗanda suke tare da annabi a madina ba za a gansu da irin wannan halayyar ba hasali su suka fi kowa girma annabi don ana yana nuna irin yadda suke girma annabi ta yadda idan annabi na magana sallallahu alaihi wa sallam za ga kowa ya yi shiru kai ka ce anna ala ru'usihim at-tayr kowa akwai tsuntsu a kan shi ka kaddara irin natsuwar da zaka yi idan tsuntsu ya dira akan ka ko baka san tsuntsun ya tashi wata irin natsuwa zaka yi to irin wannan natsuwar sahabbai suke a gaban manzon Allah idan yana cikin magana ba sa yin magana sai su yi shiru wa idza sakata takallamu in yayi shiru sannan kuma sai su ba da jawabi ka duba lokacin da aka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi yadda sabit ibn qais ibn shammas tunda mutum ne mai babban murya ya ji aya ta ce kar ku daga murya a gaban annabi shi ko ba da zai ya daga murya bai daga murya ba tunda halittar sa ne sai ya zauna a gida daina fitowa dan gudun kare fito ya zo gaban annabi yayi magana da ta ta annabi dauka kowa sama Allah ya rushe aikin sa tunda Allah ce an amaru kuma antum la tashurun har sai da annabi ya aika ya ce ai a ce ya ci gaba da zuwa ai shi dan aljanna ne ai shi yana cikin yan aljanna aka ba shi wannan tabbacin wannan dai abin da nake so in ce shine ko ne tawaz ne ko kuma ka ce nadir ne akwai nudura wajen samuwar ɗaiɗaikun mutane waɗanda su yi wa annabi irin wannan dan ire-iren wannan ne sai yan shi'a suke fake su ce to kun ga sahabban da kuke taimaka mutum mutane kirki ne sai ma ya wani ya saki annabi wani ya takumo annabi wani ya tukwalar annabi su rinka faɗin magana irin wannan ta da rashin hankali da rashin ilimi ina fata an fahimta na farko dai an ce mai a arabi kuntu an fi ma arsalama alaihi burdun najraniyan galil lahaja fa adrakahu a arabiyun wani mutum can cikin mazauna karkara wanda ba a madina yake ba wanda kuma dama Allah ya nuna mana cewa ajzu da Allah ya alamu da ma anzalallahu ala rasuli su ma ba shi a ganin su bai komai ba saboda jahilcin sa bai yi wa annabi komai ba shi a wajen sa bai yi wani laifi ba baya jin ba wai yayi mana da nufin ya muzanta annabi ko ta mutuncin sa shi haka ake yi a garin su in za a yi magana <laughs> duka kaga ya zaka da shi wato dai nassoshi na shari'a suna buƙatar kyakkyawar fahimta da karanta tarihin musulunci kafin mutum ya fassara su da son zuciyarsu ko ganin damarsa ina jin kun fahimta wannan hadisi muttafaqun alai wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حديث يا تبت عبد الله بن مسعود الله قال دا غريش yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu dinnan gani ina kallon annabi tsira da mutum tabbata gare shi yake faɗawa ɗaliban da suke karatu a wajensa kai ka ce yanzu ga annabi nan a gaba na ina hango shi yahki nabiyyan min al'ambiya yana hikaito mana wani annabi cikin annabawan da suka wuce baya salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su darabahu qaumuhu fa admauhu mutanen sun yi masa duka har suka fitar da jini a jikinsa shi annabin wa huwa yamsahu dama an wajhihi gashi yana shafe jinin a fuskarsa wa yaqulu yana cewa Allahumma ighfir li qaumin fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafartawa mutane na dan ba su san alherin da nazo musu da shi bane ba sun jahilci alherin da nazo musu da shi na da'awa na musulunci shi yasa haska yi wannan ta'addanci doka har su fitar mun da shi kaga wannan nan da hankulin annabawa annabi ne cikin annabawa aka yi masa doka har jini ya fitar daga jikinsa. kaga kenan duk abin da zamu je ko zamu gani yanzu abu ne mai sauki akan wanda aka yi wannan hadisi muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim shi ma suka rawaito shi to kaga annabi ya hikaito wani hali cikin halayen annabawa wanda kuma shi kansa ɗaya ne cikin su su annabawan ba bal shine shugaban su wannan yanzu halayensa ce kuma haka ya kamata a yi koyi da su idan mutum zai samu kansa a cikin tsari na jarraba tunda Allah na iya jarrabar bawa jarraba ce Allah ya haɗa ka da masu adawa da da'awa su kama ka saboda musulunci su cutar da kai irin yadda yau Amerika ta kama waɗansu bayan Allah ba su je ba su gani ba take tuhumar sa da ta'addanci a kai su gwanta namu aka aje su a kurkuku ana musu azaba launi launi daban kaga wannan jarraba ce daga ubangiji subhanahu wataala irin yadda suka kama mutane suka aje a makare a kurkuku a cikin Iraki a wurare daban-daban akwai kurkukun da suke na karkashin ƙasa akwai ma na boye wanda har yanzu an hana yan jarida zuwa wajen sai dai amma tunda Allah ya so ya fallata su mutanen su da kansu suke fallata su irin cin mutuncin da suke wa bayan Allah a wurin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وانا حديثي أنكر قوش لك أبو هريرة الله شكال يدعى قريش منظر صلى الله عليه وآله وسلم يتي ليس الشديد بالسرعة ba jarumi bane ba wanda yake yawan kayar da mutane a fagen kokowa wannan ba shine jarumi ba ba a gane jarumi ta hanyar yawan kaye idan an zo fagen fama ka kayar da mutane idan an zo filin dambe ka raushewa ne ya faɗi innama yamli allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab akan gane jarumi ne ta hanyar wanda yake mallakar zuciyarsa idan fushi ya kama shi fushin baya sa yayi abin da yake ba daidai ba fushi baya sa yayi abin da zai zo daga baya yana dama cewa da na sani da ban yi ba yakan mallaki zuciyarsa a yi masa abu zai ji zafi din zai ji ba daɗi amma yakan yi cikakken yana da cikakken control akan zuciyarsa sai da ba zai abin da bai dace ba to wannan shine jarumi cikin mutane wannan hadisi muttafaqan alayhi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi babu ihtimalil adha babun da yake magana akan jurewa cutarwa a rika cutar da kai amma ka jure idan kun lura wannan babi kamar reshe ne na wancan babin domin da afwa da kawar da kai daga jahilai ai dukkansa wani bangare ne na jurewa cutaswa babu ihtimal al-adha babin da yake magana dangane da jurewa cutarwa mai cutarwa cutarwa ta iya yiwa da baki ne mutum ya cutar da kai ta iya yiwa a aikace ne mutum ya cutar da kai kuma cutarwa ta iya yiwa makiyinka ne ya cutar da kai wani bare baya cikin danginka ta iya yiwa makusancinka ne ya cutar da kai wanka ko kaninka wani lokacin matarka ko ke mijin ke cutar da ke duk wannan na yawa ko baya yawa yakan yi wani makwabcinka ne wani abokin zaman ka ne ya cutar da kai ba lallai bane cutarwa ta zanto daga dan adawa ta iya zantowa daga dan adawa ta iya zantowa daga wanda ba dan adawa ba qala allah ta'ala wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan aya ya kawo ta a can baya amma ya dauke daga wal afina anin nas dan ta dace da babi na al'afu. amma anan san da ihtimal al-azani sai ya faro su daga wal kazimin al-ghaiza waɗanda suke boye fushi kaga ai dole cutarwa ne yasa ka boye mai fushin gashi mutum yayi maka abu ba daidai ba amma ya kalli fuskar ka sai ga ko gizo ba kai ba wani lokacin ma ka gimtse har kai murmushi domin wani mai hikima ke cewa ko da abokin adawa ya so ya cutar da kai murmushinka na kona masa rai sai ga ya maka abin da ya kamata kai kuka amma kai mai murmushi abin da ya yi mayar masa kenan a kansa sannan yake cewa idan wanda aka ci nasara a kansa a wajen yaki yi murmushi to ya hana wanda ya ci nasarar annashawa da shaɗin na cewa na ci nasara shi so yake ganka kana mai kuka to sai ka kai murmushi ma'ana ka rage masa wani bangaren jin daɗi na farin ciki da nasarar da ya ci a kanka duk wanda a cikin rayuwa yana da amfani idan mutum ya jure shi mutum zai maka hota na tsammanin cewa ya bakanta ma ka tafi duk ka damu to haka yake so to sai ga ka yi murmushi ka yi ka kawar ma baka sani ba to sai rasa ya zai yi da kai ne ma'ana abin ya koma kansa yanzu matsalar ta zama tashi sai ba ta ka ba to ne kazmul ghaib wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azm al-umur wannan aya ta gabata wa fil babi al ahadithu sabiqatu fil babi qablahu wannan babi duk hadisan da muka karatu a babin da ba wannan ba babin da ya shuɗe baya za su gaskata a cikin wannan babi in ka kawo su a nan duk sun dace wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ko ko ana anna rajulan qala wato daga abu hurairah Allah ya kare da gari shi yace wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah inna li qarabatan ya manzon Allah ina da waɗansu ƴan uwa sune qaraba dangi asiluhum wa yaqta'una wa yaqta'uni ni ina kokarin sada zumuncin su su kuma sun yanke mu kulli ne zan dauke da wani ya in je garin su ko in je unguwar su ko in je gidajen su ya ban farin ciki ya faru in taya mutum murna in na jaje ne in jajinta masa wani lokaci in kai tsaraba wa yaqta'uni su kuma sun yanke mun babu ruwan su da ni wa uhsinu ilaihim wa yusiquna ilayya ina kyautata musu amma su suna mona namin wa ahlu ma anhum wa yajhaluna alayya ina jurewa abin da suke mun amma kuma kullum suna mun wauta da gabanci mutum ya faɗa magana wadda bata dace ba mutum ya gaya mun bakar magana ya gasa mun magana wani lokacin a gaban ƴaƴana wani lokacin a gaban matata wani lokacin dan duk yadda kake wani matsayi a duniya ko sarauta ko ilimi ko menene to za ka samu cikin yan wanka wani wanda ba ko wanka ba sai gaya ma magana ba dan kuma ba kawai dan kun fito ciki ɗaya ko shi kanin ka ne ko wanka ne ko dan kanin mm, babanka ne ko dan uwan babanka ne har kawai da wannan dangantakar sai faɗa ma abinda sarkin garin ku ba zai iya faɗa maka ba kana masa farjini haka ne ko ba gaban to shine wa ahlu ma'anu ni ina juriya wa yajhaluna alayya amma kuma su suna gasa mun maganganu nuna jahilci da wata fa qala sai manzon Allah sai la in kunta kama qulta in har ka kasance kamar yadda ka bada labarin nan haka ne fa ka annama tusifuhumul malla yu ai kamar kana bade su ne da toka mai zafi ina fata an fahimta kamar toka ce mai zafi aka ɗauko ta daga cikin wuta sai kake baɗa musu wannan tokar wato manzan Allah na kamanta cewa in har abin da kake ɗin nan haka ne to ma'ana zunubin abin zai koma kansu Allah zai kama su da hujja kwakwana ke ranar tashin kiyama don kai kana sada zumuncin su suna yankewa duk lokacin da ka sada su suka yanke ma'ana kai hasanatuka ta ta'addad وتتكاثر وهم سيئاتهم تتعدد وتتكاثر كاي ايوكا الخير ka suna me suna karuwa su kuma sharrin su kullun karuwa ke don lokacin da ka ba wani kyauta cikin su to sharrin sa ya karu kai kuma alkhairin ka yayi dan shi ba zai rama ba ko ba zai ce maka nagode ba duk lokacin da wani ya maka wata ka jure kai ladan ka ya karu shi kuma zanubin sa ya karu fa ka annama tusifuhumul malla kamar kana watsa musu toka mai tsananin zafi ko kuma rairayi na wuta wanda yanzu a ce ga murhu an sa gumagumai aka ɗauke murhun wutar da ke ƙasan nan dab da ɗauke gumaguman nan ba ta da zafi to kamar ita ce kake watsa musu a jikinsu wato girman laifi girman zunubi manzo Allah ke kwatantawa da yake jiran su a ranar tashin kiyama wala yazalu ma'aka min Allah ta'ala zahirun alaihim mataimaki na musamman ba zai gushe ba gare ka a kansu Allah zai turo maka mataimaki a kansu ma dumta ala zalika matukar zaka jure akan wannan abin ka cigaba da tafiya akan haka saboda haka kada ka baiwa dan adam wani alkhairi ka tsaya kana jiran cewa sai ya ce ya gode musamman kuma cikin dangi wannan haka ɗabi'ar take tun a da har a yanzu kuma har a gobe har a jibi in kai basarake ne in kai malami ne in kai dan siyasa ne in kai dan kasuwa ne kada ka ɗauka wai dan kana kula da danginka wanda ku fito ciki daya ko wanda ku ya haɗa ko waɗanda ƴaƴan kannan babanka ƴaƴan yayan wai ka ɗauka cewa wai za su yi maka ihsani ko za su yi itirafi ma su ce mun ji daɗin abin da kai mana san ba za su taɓa yi ba sai yan kaɗan daga cikinsu wanda Allah bai wa hankali da sunan ya kamata wanda in ka ci sa'a ka samu biyu cikin goma sai haka amma tabbas kana alkhairin suna zagin ka kana alkhairin suna zagin ka ba abin da ya shafe su da kai wannan haka ɗabi'ar mutane take shi yasa wani mawaki tun a lokacin jahiliya ke cewa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan alal mar'i min waqi'il husam al muhannadi yake cewa zaluncin da yan uwa ke wa dan adam ai yafi kona gare shi sama da ka sare shi da takobi dan hindu illar da yan uwanka ke maka ta tsara illar da takobi dan hindu zai maka ina ba za mu yi ba wannan ɗabi'a ce da halayya ta dan adam in kaga an samu wannan canjin tattare da dan adam to ya rayu a inda ilimi yake Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani da tsoron Allah to shine sai ya jure don kan duk mutum nagari wanda duk ya maka ihsani zaka ce Allah saka da alkhairi babu laifi ka maimaita so bi ka maimaita so uku duk lokacin da ka tuna kai wani Allah saka masa alkhairi shi ko yi mana kaza amma yanzu dan wanka ne zai maka wannan to wannan ba in kai ma kana yi kadara kuma kana da shi kuma baka yi <laughs> wannan ba in kana yi ma kenan to balantana kuma kana da shi baka yi ko kana yi kasa da samun ka kasa da halinka wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi malai cewa qad sabaqa sharhu fi babi silatul arham sharhin wannan hadisi ya riga ya gabata a babin da yake magana akan sada zumunci babul ghadabi idan tuhikat hurumati shar'i wal intisar li dinillahi ta'ala babin da yake magana akan fushi idan an keta alfarmar shari'a sannan da yin fushi dan taimakon wata mas'ala da suke da alaka da addinin Allah kawo wannan babi a wannan ya zama kamar istisna'i ne daga babin da ya wuce kamar togaciya ce daga babin da ya wuce abinda imam nawawi yake so ya ce maka a fakaice ka zama mai hakuri ka zama mai juriya ka zama mai kawar da kai ka zanto mai kaza mai jure cutarwar mutane sai fa in an keta alfarmar addini amma in karan kanka kai aka wa wannan ka jure amma idan an keta alfarmar addini fa wannan ba magana hakuri ba magana wani juriya duk wanda ya ce zai faɗa musulunci ba dare ba dole a mayar masa da martani wai ta ce ai an ce ai hakuri wannan a babu in an taka maka ko an zubar maka amma in an taka addini ba magana hakuri kuma ce ina fatan kun fahimta kaga kawo wannan babin yana da amfani da in ba haka ba in wani dauke wancan a wannan gaba daya to sai dauka kenan babu ukuba ga mutumin da ya laifi kaga anan babu haddi tunda an ce ku yi hakuri <laughs> ina fatan fahimta ba na wannan nasiba ba za a yi masa bulala ba wanda yake ya kamata bai kamata a bai shi ba barawa ba za a yi masa hukuma ba azzalimi ba za a hana shi zalunci ba da ka ji zaka zalunci sai wani ya ce maka Allah ai Allah ce wal afina anin nas wal kazimin al gaiza wal afina anin nas Allah ce wal man sabara wa ghafar sai ka ce waɗannan ayoyi mahallin su idan kai aka yi wa laifin kai karan kanka amma idan mutum ya keta alfarmar addini wannan ayoyin ba sa magana akan sa wannan ayoyin suna magana ne akan wanda yawa wani laifi shi kadai bai keta alfarmar addini ba yayi maka ba daidai ba amma wanda ya keta alfarmar addinin musulunci wannan ba magana a hakuri a kansa za a mu'amalance shi ne da abin da Allah ya ce a yi masa ba magana tausayi ba magana hakuri shi yasa mazinata da Allah ce a yi musu bulala sai ce mai la ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kada wani tausayi ya kama zuciyar ku game da su wajen zartar da hukuncin Allah ba magana tausayi a ta karkare a yi musu bulala su ji zafi a jika wal yashhad azabahuma ta'ifatu min almu'minin a samu wani adadi na mummune da yan kallo ne kawai da yadda za a tasa su saboda sun yi ba daidai ba dan hikimar yin haddi ne shi wanda yi a hana shi laifin sannan a hana sauran da za su yi nan gaba dan gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah to shine hikimar idan aka je aka musu haddi a koye a daki kaga kenan hikimar bata bata bayyana ba baya hana gobe ne sake yi shi ma ku kama shi ku yi a daki sai ku ta mutane bulala tun a daki ne kowa zai iya jurewa amma wani a wajen nan komai rashin zafinta a ce gashi babban mutum an fito da shi kofar fada kofar sarki kofar kudu za a yi masa haddi a yi masa bulala jama'a su gani a ɗauka a CTV a nuna a yanti a nuna a IT a nuna an yi wa wani bulala dan ya sha barasa ko mun rashin zafin bulalar wannan abin ba karamin kaskantarwa bane a gare shi sai ya sa wani ce a a ai ni ba zan je in yi wannan abin da za a zo a yi wannan teraran ba to shikenan an sami hikima sai da gidajen giya sun ragu gidajen barasa sun ragu wala duk barna ko sai ta ragu amma in a ɓoye ne za ka yi wa mutum ko sauro za ka masa ba ruwan shi ishaqiyarsa yana yana jiran bulala arba'in ko tamanin ya yi kage yana jiran bulala arba'in ko kaza a zo a kama shi a yi masa bulala tamanin ɗin a ɓoye a ɗaki wannan babu laifi shi babu ruwansa shi sa ɗaya daga cikin magabata da ɗan ya sha ya ce a a yi masa bulala suka je suka masa suka ce ai da ɗan gidan halifa ne ɗan gidan shugabanni ɗan gidan sarkin gari ai suka ɓoye shi a ɗaki a masa bulala aka ɓoye shi a ɗaki yi masa bulala yace kun yi bulala suka ce eh, a ina suka ce a daki ya ce ai ba ta yi ba sai an fito da shi kofar fada duk jama'a sun gani sai da aka sake maimaitawa tunda hikimar shine hana sauran mutane yi babul ghadabi idan tuhikat urumatu shar'i babin da yake magana akan dan adam ya nuna fushinsa idan an keta alfarma ta shari'a wal intisar li dinillah kuma ya nuna fushinsa lokacin da yake kokarin taimakawa wata mas'ala ta addini qala ta'ala wa manyan yu'azzim sha'a hurumatillahi fa huwa khairul lahu Allah madaukaki ce dukkan wanda ya girmama alfarma ta addinin Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih haka sai fi masa alkhairi a wurin ubangijinsa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in har za ku taimaki addinin Allah shari'ar Allah ta tsaya a ban kasa ana aiki da ita to kuma Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da gadigan ku ma'ana ya kamata ku nuna damar ku dan addinin ya tsaya ku nuna bakin cikin ku idan an saba wa Allah ku nuna farin ciki idan an yi wa Allah da'a ku nuna bakin ciki lokacin da mutane ke aikata bid'a da sako da shirka amma ku nuna farin ciki in kun ga mutane akan doran tauhidi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil babi hadithun wa fil babi hadithu Aisha as-sabiq fi babil afwi wannan babi ya dace a cikin sa ka kawo hadisin na Aisha wanda ya riga ya gabata a babin afwa وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an min wara'ihi al-kabira was-saghira wa zal haja muttafaqun alayhi an karɓi wannan hadisi daga abu mas'ud shine uqba ibn amr albadari Allah shi kare da a gare shi yace ja'a rajulun ila an sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa faqala sai ya yace inni la ata'akhkharu an salati subhi yace manzon Allah ni dinnan wani lokaci nakan yi jinkiri in ki zuwa sallar asuba min ajli fulanin kawai saboda limamin mu limamin mu mayu mimma yutilu bina saboda yadda yake tsawaita mana sallah ni bana iya jure yawa tsayawar da yake da yawa to saboda shi in shi shine sai kiza sallar asuba fa kana yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku mutane inna minkum munaffirina lalle a cikin ku akwai wanda suke kokarin korar mutane daga ayyuka na alkhairi kokarin korar mutane daga yin aikin addini fa ayyukum amman nas a cikin ku duk wanda yawa mutane limanci falyujiz to ya takaita karatun sallarsa kar yayi da yawa yadda zai wahalar da mutane an gane ko fa inna min wara'ihi al-kabira domin a bayansa akwai dattijo wanda in tsayawa ta tsayawa ta yi masa yawa wa sagira akwai yaro karami wanda shi ma ba zai iya jurewa tsayawar da yawa ba wa zal haja da kuma ma'abucin bukata kamar mara lafiya ko wani da yake son a gama sallah ya je wani abu to da haka fa liyujis sai mutum ya takaita ina fata an fahimta a nan gurin kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zargi ga limamin da ya tsawaita sallah tsawaita da ta wuce kima har hakan ya haifar da wani ya zuwa masallaci yayi hasaran jam'i shi yasa sai manzon Allah ya kawarsa sa harshe akan wannan a nan gurin ba za ta mutuwa sai a yi hakuri tunda wani abu ne da ya shafi addini dole manzon Allah ya kawo yadda za a magance abu idan littafin ku irin nawa ne a can kasa malam nasiruddin albani ce fal yujiz haka hadisin yace anan wa fil bukhari arwar bukhari falli yatajawwaz duk ma'anar su daya sai yace ai falli yaqtasir ala ma sabata fi sunna ya takaita akan irin abin da ya tabbata daga bakin annabi akan aikin annabi la yazidu alaiha kada ya kara akan yadda annabi yayi ma itimamil arkani wa sunan tare da suka rukunan sallah din da sunnoninta wannan jawabin na Sheikh Albani yana da amfani saboda mu yanzu a wajen mu idan aka ce fal yujiz sai wani ya fahimci abin ana nufin ka rika karanta su kulhu wallahu sai na kana alam tara kaifa da su wato ainihin wal ah, ya kafin kafirun da su a nufin lahi dan manzo Allah sai fal yujiz to shi ko fal yujiz din a ma'aunin annabi ba a ma'aunin ka ba ko a ma'aunina to sai mu karanta cikin littafan sunna ya annabi ke karatun sallarsa karatun sallar asuba da karatun sallar asar da karatun sallar magariba mu ga wani irin surori yake karantawa to kaga wannan sai baka ma'anar sai ka gane me ake nufin takaitawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu misali a sallar asuba manzo Allah yana karanta qaf wal qur'an al a sallar asuba wannan a wurin annabi takaitawa ne bai yawa ba bai kuma yi kadan ba a ranar juma'a a sallar asuba a raka'a farko zai karanta fatiha da suratu sajada alif lam mim tanzilul kitabu la raiba fihi rabbil alamin am yaquluna iftarahu zuwa karshen sura a raka'a ta biyu fatiha da hal ata alal insani inu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura zuwa karshe kuma a wurin annabi wannan takaitawa ne bai kadan ba bai yawa ba a sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha da suratul juma'a a raka'a farko a raka'a ta biyu ko fatiha da hal ata ka hadithul ghashiya ko fatiha da wasyam su duha kuma a wurin annabi wannan takaitawa ne tunda ya ce lalle limamin ya takaita juma'a a wurin annabi wannan sai takaitawa tare da haka kuma zaka cika ruku'i cikakken ruku'i za ka cika sujada cikakken sujada in kun karanta sifatu salatin nabi za ku ga yadda annabi idan yayi karatu kama a raka farko ya karanta fatiha da ah, alil lamim a sajada kaga kuma a raka ta biya ya karanta hal ata alal insani kaga bata kai wancan tsawo ba to idan ya zo ruku'i dadewar da yake a ruku'i kusa da dadewar da ya a tsayuwar sallah ne ko idan a tsayuwar sallah misali yayi minti biyar a cikin raka'a to idan ya zo ruku'i zai minti uku idan a tsayuwar sallah ya yi minti goma a cikin raka'a to idan ya zo ruku'i kuma zai minti bakwai idan kuma ya zo sujada kuma sai ya yi minti biyar ma'ana tsayuwar ta fi daɗewa ruku'i na binta wajen daɗewa sujada kuma ita ce a ƙasan su wajen daɗewa to ka ga yadda fiqhun sallar annabi yake sallar sallar dan kar mu fahimci wannan hadisi a yadda yake a garin mu yawanci abin da yake cutar da nassin shari'a mutum ya fassara shi a ma'aunin shi na garin su <laughs> ina fata an bayyana sai ka ce an ce falyujin falyujin tunda ga mun gurin ya riga ya zama al'ada in dai sallar magariba ce kowa san me za a karanta duk wanda ya tashi a kasar Hausa ya san abin da mun ke karanta a sallar magariba a farko Fatiha da inna anzalna raka ta biyu Fatiha da me wal huwallahu shikenan wajen za a ba na kazalika ya fa'aluna idan a sallar isha ne raka ta farko Fatiha da wadduha a raka ta biyu Fatiha da alaunata shikenan wannan shine al'ada haka ake ta yi a ko ina birni da kauye in ba inda sunna ta zo ba za ka je wa ka ji zan gobe ka ji sai ka ji kawai ka san ma me ake karantawa dalilin ya ya kabarta ka san me zai karanta maka amma yana daga cikin alherin da sunna ta kawo za ka ji can ka ji can aje da kai alqur'ani ko ina da ko ina to amma dai abin da nake so in kai gare shi a nan yayan uwa kar mu fahimci kaitawa ko gazarta sallah kaitawa irin tamu ko gazaltawa irin tamu a zo a yi karatu dan dan wanda kuma wadansu su rasa sallah din ko kuma a zo a yi ruku'i ba a cika shi ba ko a yi sujada ba a cika ta ba kawai an fahimci cewa manzo Allah ce a takaita tunda akwai tsofaffi sannan kuma akwai yara sannan akwai ma'abutan bukata idan muka fahimci wannan a haka to mun yi kuskuren fahimta sai mu tashi sai mu duba ya annabi ya aikace tunda dai akwai babuka a cikin littafin hadisi da na fiqh da suke magana akan kaifiya na kira annabi a cikin salloli Sheikh Nasiruddin Albani duk ya tara yadda annabi yayi karatu a cikin kowace sallah a sallah azhar ga irin surorin da yake karantawa al asr haka a magariba da isha'i haka a asbahi haka to wannan sai mutum ya dauki wannan a matsayin sa na liman ya masa kyakkyawar fahimta kuma ya zo ya aiwatar da shi a aikace to wannan shine ijazi ina fata mun fahimta to yanzu a nan gurin kuma a cikin sallolin manzo Allah na mai da sallar asbahi ya zanto karatun ta yafi na kowace tsawo karatun da yake a cikin sallar asbahi ya gara wanda ake yi a sauran salloli tsawo saboda mai rakawoyin ta guda biyu ne dan mutane su samu sallah sabanin azhar da la'asar da isha'i rakawoyin su hudu ne kafin a kare wani zai zo samu to a can da aka rage adadin rakawai sai aka cike gibin da mai dogon kara to wannan duk limamin da yake haka to yana da fiqhun sallah ke nan a yadda yake a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi to amma maza Allah ya faɗi wannan magana ta takaita dan su wadan saboda kwadayin Qur'ani din kila mutum ya karanta abin da yawa idan ka samu wanda yake jin dadin tilawar sa ba sai ya rara ka ku tafiya ba abin da ya dame shi mai da tilawar sai yake ku, kuna jin jiki shi kuma da mai lawa shi sa sai manzo Allah ya bayar da geji cewa ya kamata a ta ina fata an fahimta wato dai mu dauki abu a yadda yake ba a yadda muke zaton shi ko yadda ake yi a garin mu ba kwarai da gaske idan mutum ya karanta rubu'i ya takaita ya takaita domin idan ka ɗauki suratul sajada ai ta fi rubu'i ta fi yawan ta ya fi idan ka dauki qur'an al-majid ai ta fi yana fata mun fahimta haka idan ka dauki ikitrabatu sa'atu wa al-qamar ita ma ta fi kuma duk manzo Allah na karanta wannan gaba daya a cikin ruku'i a cikin raka'a sai kai nake so in ce a sallar farilla an gane ko yana karanta ikitrabatu sa'atu wa al-qamar yana karanta qur'an al-majid to din yana karanta su kaga kenan ah, sun fi kuma yawa a ce idan mutum ya ɗauki rubu'i a matsayin ma'auni a sallar asubahi ya yi abinda bai kai rubu'i ba a sauran salloli kuma ya yi A ba sallar asuba ana son kan karatun ta ya zanto yana da tsawo sama da saura sai dai kar mutum ya zo ya ce sai ya karanta izufi guda a cikin sallar asubahi ya karanta nisfi ya raka a farko rabin izu kuma a raka a ta biyu wannan kuma zai tsawaita matuƙar yana yin karatu ne na zai kuma mutane za su wahala da yawa sai ya tana cewa a cikin mutane akwai tsofaffi akwai marasa lafiya akwai kaza akwai kaza da manzo Allah ya bayyana ina ga mun fahimci wannan wa an aisha radiyallahu anha qalat qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min safarin aisha Allah ta kare da gare ta ce manzon Allah ya dawo daga tafiya wa qad satartu sahwatan li bi qiramin fihi tamasil ni kuma wato wani falo nawa na masa sutura na rufe shi da wani labule a jikin labulen akwai hotuna su tamasil hotuna na ababen da suke da rai ko hoton ɗawisu ko hoton damusa ko hoton kifi ko hoton wani abu cikin halitta falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah ya ga wannan labulai hatakahu sai ya kece shi wa talawwana wajhuhu fuskar salaunin ta ma ya canja saboda fushi wa qala yace ya aisha ya ke aisha ashaddun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamah mafi tsananin mutane wajen azaba ranar tashin kiyama allazina yudahuna bi khalqi Allah su ne wanda suke kwaikwayon halittar Allah su zo su zana kifi su zana damusa su zana zaki ko su zana gwamna ko su zana sarki ko su zana shugaban kasa ko su zana wani dan majalisa ko su zana wani shehi ko su zana wani liman duk sun shiga ciki kowa aka zana mana haɗo gaba ɗaya ba kana ce an kyale ban da limamai wani liman ka zana to ka saba manzon Allah kaga wannan abin yau ya zami duk inda zaka je gidajen abokananka gidajen yan uwanka gidajen wani abu zaka je ka ga wani babban mutum wani mai sai wani wanda ya drawing yana son ya samu kuɗi sai ya zana shi ya karya hula sai a kawo kuma a sa kato a faru duk irin wannan suna nan da yawa ana yawa yan siyasa ana yawa yan kasuwa ana yawa malamai wani lokacin malaman da ba su fahimci sunna ba ko sun fahimce ta a gungunce ba yadda take ba suna da'awarta amma ba su gane ta manzo Allah ya fushe ce a shaddun nasi azaban wanda suka fi kowa tsananin azaba yawmal qiyama ranar tashin kiyama allazina yudahuna bi khalqillah su waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah wato masu zane din kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito mala yace as-sahawatu abinda ake nufi da as-sahawa da sin da kuma hababba kasuffati takunu baina yadayil bayt wato kamar wata rumfa da ake a kofar daki kamar wato me zamu ce mata a kofar daki idan aka yi wata yan rumfa wanda ta hada da dakin ita ce ta hawa a lalace baranda ke nan hmm. wai na ji baranda turanci ne ko to baranda da me a Hausa me za mu ce a farfajiya a fili ne farfaji rumfa to kuma rumfa ba lalle bane ta zama a kofar daki zai mun yi hankali hausar mu dai ka tana ne wata ta tafi gaba daya duk waɗannan abubuwan na yi ta su duk abin da kuke faɗa ku ce rumfa ku ce farfajiya farfajiya fili ne rumfa kuma ta iya wa eh tana hadar da ake ta iya wa kuma ba ta ba ta hadar da ake duk sunanta be rumfa shigifa to shigifa kun dai gane me hawa yawa rumfa da ake yin ta a hada ta da ɗakin sawa'un da kwano aka yi ta da gono aka yi ta tana haɗar ɗakin kamar an ɗan haɗa ta ne kamar wani attachment ne da ɗakin ko ba haka ba to wannan ita ce dai sahawa a larabci to ita Aisha ta take san ta kawace ɗakin ta annabi zai dawo daga tafiya a tare da wani yanayi wanda zai ji daɗi saboda yayi kwana da kwanaki baya gida hatta nan ɗin rumfar kanta da za a bi a shiga ɗaki sai da aka samu labule to sai dai manzo Allah ba labulen yake inkari ba abin da yake inkari hoton da ke jiki ita ta yi dan annabi ta dadi amma sai aka yi rashin sa'a ta saba shari'a tun ta saba shari'a annabi kuma sai da nuna farin cikin shi eh, damuwar sa kai duk da yake san ummu na Aisha amma sai da nuna damuwar sa ya keta daidai wannan hotunan ya yaga haka sannan ya faɗa azabar da Allah ya sanadi ga masu irin wannan zanen. ina fata bayyana a kenan wannan ya nuna ba shi halatta a jikin labule ka sanya mai hoto kowane irin hoto ne sai fa yan hoto ne na abin da ba mai rai ba kamar duwatsu kamar itace bishiya kitan kamar wani ruwa kamar hoton girgije da sauransu ababen da ba masu rai ba amma duk abin da yake mai rai tun daga dawisu har zuwa dukkan wata halitta kifi da musa mai ne da duk bai halitta kaza na su ba a jiki ko da zane ne na hannu ko da zane ne da aka fitar da fasalinsa a jikin saƙa dama na ɗinkin na abin in dai za ka yi shi za a yi bai halatta ba ana magana zane ba ballantana hoto hoto ka iya fito da sura ba sosai bai halatta ba ko da a tamfaci aka yi mai hoto ko wani yadi mai hoto na mutum ko na ba halitta bai halitta ba a yi labule da shi amma ya halatta in a jikin zanen gado ne tun da kwanciya aka yi shi labule yana gashi yana kallon mutum zai iya daukan wata siffa ta a girmama abu amma in an kwanta a kan shi ko matashin kada shi an tumar musa shi kenan saboda haka ba ba ba ko irin daraja ba ina fata an fahimta wannan idan an yi shi a jikin abin nan zanen gado ko ko ko rigar kulo wannan babu laifi amma a kafa shi ko a rataye shi ko a jikin labule ko haka kawai a rufe shi haka shi bai halatta ba ina fata an fahimta kuma sannan shi kuma labule ma koma dukkan wata sutura sutura fa dama kowace irin sutura ce ya halatta a yi labule da ita in ba almubazzaranci sannan in akwai kofa a wajen ko wando amma haka kawai a samu wani katon kilishi a kafa shi a jikin katanga inda babu labule shi kuma wannan shi ma duk haramun ne kallara mun karanta wannan a baya hadisi ya nuna haramcin sa wannan ko ba hoto a jikinsa haramun ne to kuma inda hoto ya zama haramun ninki nawa dinki bi kenan to kaga dukkan waɗannan kayayyakin ado dai ya kamata mu tsaya a iyaka iyaka inda shari'a ta ta ba mu dama ba irin yadda muka ga ana yi bai kamata ku. ba kun gane wa anha anna quraishan ahammahum sha'anul mar'ati al allati an karbo hadisi daga ummu na Aisha take cewa lallai quraishawa ya dame su sha'anin matar nan yar bani makhzum wadda ta yi sata ya damu qurayshawa wata baiwar Allah ce tana daga cikin bani makhzum kuma suna cikin manyan mutane cikin qurayshawa ta gashi kuma ta yi sata fa qalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi sallam wa za a samu yajewa manzo Allah magana wato annabi na musu kwarjini su duka shi yasa wani daga cikin sahabbai ce mukan so irin mutanen ƙauyen nan su shigo gari su zo wajen annabi saboda su in sun shigo tambaya kowace iri yi suke da kuma zalla sai ba su ansa sai mu samu ilimi mai yawa amma mu da muka san kimarsa da darajarsa da yawa kwarjininsa na hana mu yi tambayar wani kun gane ko wannan sai na maka bambanci tsakanin yadda sahabbai na cikin gari suka mu'amalanci manzo Allah da kuma al'ara to yanzu gashi wannan mace dai su a fahimtar su eh sun yadda a yi haddi amma wata babbar wata ce ta fito daga babban gida ya za a yi da ita waɗansu da suke da wannan fahimtar ta fito daga babban gida ta fito daga cikin bane makazo man yukallimu fiha rasulullah waye zai je wa annabi magana dukkanin su kowa annabi da masa kwarjini ba za su iya zuwa su yi magana ba fa qalu sai suka ce man yajtari wa alaihi illa usama bin zaid hibba rasulullah wani ne zai iya yin karfin halin yawa annabi magana ba mai iya yin wannan sai usama ibn zaid hibbu rasulillah wanda an san annabi na matukar san shi irin yadda yake matukar san mahaifinsa zai bin halisa. fa kallamahu usama sai usama yawa annabi magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da usama atashfa'u fi hadd min hududillah ta'ala yanzu kana neman ceto ne cikin wani haddi cikin haddodin Allah kana nufin ka zo ka sa baki saboda matsayinka a wajena in yafe wata doka ta Allah a yi rangwame kar a yanke mata hannu sun makama sannan sai manzon Allah ya tashi ba sai yi wa mutane hudu ba sun makala a cikin hudu bare ce ahalaka man kana qablakum annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda manzo Allah ce ku sande abinda ya halakar da waɗanda suke kafin ku sun kasance idza sarqa fihi musharif tarkuhu idan babban mutum yayi sata sai ta kyale shi dan shi dan ya fito daga babban gida idan babban mutum mai daraja yayi sata sai a kyale shi wa idza sarqa fihi mudda'if idan mai rauni talaka wanda ba dan kowa ba yayi laifi kuwa aqamu alaihi al-hadda sai su tsayar da haddi akan sai an yi masa haddi wai mullahi yace ina rantsewa da Allah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إن فاطمة يا محمد ذات ساتا to da na yanke mata hannunta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka قدو shi kaga babu da baki wannan shine no goyen back wajen shari'a ko ba haka ba su waɗancan suna ganin cewa tunda yar shawa ce ko dan hikimar da'awa kila a kyale ta dan saboda iyayenta ko sa shiga musulunci ko wanda suke adawa da musuluncin su rage ko menene matsalar ce babu ja da baya tunda dai ita musulma ce sai an yake mata kuma ya nuna abin da ya halakar da mutanen da suke kafin mu da saboda wariya idan mutum dan babban gida ya laifi sai a kyale shi idan dan karamin gida kuma ya laifi din da sai a mai sai a tsayar da hadiyar kansa to duk lokacin da aka ce doka tana shafar talakawa ne na kasa ba ta shafar waɗansu manya-manya to wannan doka ta zama ba dokar Allah ba sannan kuma wannan ya zama babbar alama ta halakar wannan al'ummar ta lalacewa da koma bayan al'umma alamar gwamnati za ta ci nasara alamar al'umma za su ci nasara shi ne doka ta shafi kowa da kowa duk wanda ya wani abu kuma ya tabbata ya yi kar a ji kunyarsa kar a yi karyewa mutane kwarjini a faɗa gashi an yi masa kaza ba a kan laifi kaza da yi to sai kowa ya fita ta yinsa kuma ku sani wani abu yanzu da ce talaka ɗaya ya yi laifi ka yi masa haddi a kan laifin da ya yi da kuma wani babba guda ɗaya ya yi laifi ka yi masa hadi kan laifin da yi wanne zai fi tasiri na babban zai fi tasiri saboda yawa tilaka laifi ya sa yawa talaka kai ukuba da haddi ya sa manya su daina amma yawa manya na sa ɗaruruwan talakawa su ne su daina sai kai wani ba muke nan ba ka ga abin da aka yi masa to ballata na mu to babu abin da yake da tasiri ya yan uwa irin doka ya kasance ba ta san kowa babu wani sani babu sabo duk wanda ya ba daidai ba za a yi masa ko dan wani ne ko dan gidan su waye to wannan yakan taimaka mutane su zauna lafiya وعن انس رضي الله عنه ان sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a, nukhamatan fil qibla an karbo hadisi daga Anas dan Malik yace manzon Allah ya ga wata majina da aka tofa a qibla fa shakka zalika alaihi har sai hakan ya damu annabi hatta ru'iya fi wajhihi har sai da aka gane hakan a fuskarsa fa qama fa hakkahu bi yadi sai ya tashi ya sa hannunsa ya goge wannan matan da aka tofa a masallaci wato a masallaci ne wani shigo bai sani bane yana kokarin tofarwa waje ne kawai sai ya tofa a bangon masallaci na inda alƙibla take annabi na ganin abin ransa kowa ya ga annabi ya ga adami waye wannan kaza haka dai alamu da ke zuna ya damu sannan sai tashi da kansa ya goge an gane ko fa haka hu biyadihi ya kankare wannan tofin majina din da hannunsa ma'ana kaga abin ya bushe amma annabi bai kyale sai da mai sai da ya kankare fa qala sannan yace inna ahadakum idza qama fi salatihi dai daga cikin ku idan ya tashi a sallar sa fa innahu yunaji rabba ya sani cewa yana munajati ne da ubangiji tattauna suke shi da Allah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla kuma ubangijinka yana tsakaninka da alqibla lokacin da kake sallah fala yabzuqanna ahadukum qibala alqibla qibla kadai daga cikin ku da zai yi tofi ko na mazana ko yawo a inda alkibla take walakin an yasari in har wani abu na ka tofar ya zo bakinka to ka tofa a hagun ɗinka amma kar ka tofa kana fuskantar gabanka sun akhadha tarafa rida'ihi fa basaqa fihi sannan sai manzan Allah ya ɗauki gefen tufafinsa ya yi tofi a cikin sa sun marar da ala ba'd sannan ya lallabe shi ya sa a jikinsa faƙala sai ce au ya fa'alu da ko yayi haka wato yayi ne dan karanta kasuwa abin nufi idan kana cikin sallah bai dace ba daidai bane ba haramun ne kai tofi a alƙibla sawa'un wannan tofin majina ce ko yawo ne idan wani abu ya kama ka na ka tofar ina da kamata ka tofar hagun dinka to amma ta iya kuma a hagun dinka a cikin sahu kake kana tare da mutane in za ka tofa hagu za ka tofa wani sai ka yaya sai ka sami hannun rigarka ma ke kira malam malam sai ka tofa sai ka dubu kuje ta ka faɗi <laughs> ma'ana kana cikin sallah ne to amma a nan gure idan kana da hanki tufa cikin aljihunka ko kana tifi kai fa cikin aljihunka sai ka fito da ita sai ka tofa a ciki sai ka mayar cikin aljihunka ka ajiye ka ci gaba da sallarka idan tofiya kama ka cikin sallah haka za ka yi to kun ga wannan hadisi ya yace me muttafaqun alaihi bukhari da suka rawaito shi ina magana cewa idan kai tofi a cikin sallah kai kari sai kai sujjada ba'di masa Allah bai ce ba da guda amma su malaman da suke cewa ba a yin tofi a cikin sallah dan dan kai tofi wai kai kari aka ce me karin sai suka ce wai lokacin da kai tuk an samu ta da fa to sai ka ce to ta da fa me ma'anar su zance ne wannan shi kuma tuk me ma'anar sa hausa ne turanci ne larabci ne ashe ba magana ba ce ba wani yare ba ne ba kawai tofi ne da haka babu wani da ba a kan mutum dan yayi wannan wal amru bil busaqi an yasarihi umarni da cewa mutum yayi tofi a hagun dinsa aw hata qadamihi ko kuma karkashin tafin kafarsa wannan ga wanda suke sallah inda babu shimfiɗa kenan sai mutum ya tona tafin kafarsa sai ya tofa sai ya bayar da kasa ya rufe kaga zai ci gaba da sallarsa dan wurin da yake yaki ne kuma babu shimfiɗa kun gane fi ma idza kana fi ghairi masjid wannan ana nufin idan a wajen masallaci ne kenan wa amma fil masjid amma a cikin a cikin masallaci fala yabsuqu ba za a yi tofi illa fi sawbi sai da cikin tufafinsa dan ba za ka tofa ba a kasa cikin masallaci ka sa masallaci da sannan ba za ka tofa ba a hunka tunda akwai waɗansu tare da kai kuma nan dan ma in ma ba kowa kai kadai kake sallah kuma ni zai fada kasa a cikin masallacin ka sa masallaci da a lokacin sai dai a cikin tufafinka ko kuma ka bai yadda na faɗa in kana da dan wani kyalle a cikin aljihunka ko wani tsumma ko wata takarda ka tofa a cikin ka tattare da ka sa aljihunka wannan shine abin da zaka yi idan kana cikin sallah a dai wannan hadisi mun ga yadda manzo Allah ya nuna bashin ransa saboda mai an yi mai an yi ba daidai ba anan ba za ka ce yau kai hakuri mana a'a ai ba magana hakuri da an keta alfarmar ubangiji dole a nuna bashin rai akai dan mutanen su daina to ana ganin gurin anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya shafe mu assalamu alaikum warahmatullahi wannan ce matsayin fushi da nake yi in na ga mutum yana wulakanta sallah amma na kan kasa yi masa magana fushi da kake yi lokacin da kaga wani ya bata sallah ko ya wulakanta ta wannan fushi ne da yake da muhalli cikin addini shi kwalla dan ka nan gurin shine sai kai masa magana ko ya dauka ko bai dauka ba kai kana da lada a wajen ubangiji dan ba zai yiwu ka ga mutum ya yi abin da ya saba ba kuma ka yi shiru ka kyale shi yadda ka nuna ka kan ya saba ya kamata kuma ka faɗa masa yadda zai ya gyara kai kuma in ka tashi faɗa masa din sai ka faɗa masa ta hanyar da zai amince da daddaɗan zance da hikimar magana ta yadda zai ga ba so kace ka wulakanta shi ko ka nuna shi jahili bane ko da ko jahilin ne amma dai zaka dan bi ta hanyar da zai iya karɓar maganar ka dan ka samu cikakken ladanka me matsayin hoto na kayan magana kan matsayin hoto cewa hoto dai ana yin sa ne idan ya zama larura kamar za ka yi id card za ka yi passport ko wani abu na larura da ake bukatar hoto a kai saboda wani hulɗa cikin hulɗoɗi na rayuwa ana buƙatar hoto to sai ka je ka ɗauka amma in ba haka ba bai kamata kawai ka yi ta ɗaukan hoto ba wannan idan yana karatun qur'ani sai ya ta zan hamma to idan barci ne sai ya kama sai ka kwanta kai barci idan ka tashi kai karatu idan kuma shi dan ne kawai yake namin yau da rai ka ci da yi za ka ka daina dan kana ci gaba da yi sai ka daga daga murya daga murya din koran shaitan ne ke yi daga murya wajen karatun alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita gidan abubakar siddiq da daddare kiyamul layl amma yana karatu kaɗan kaɗan sai ka matsa kusa da shi take ji ya bi ta gidan Umar dan Khattab shi kuma ya bude muryarsa gaba daya yana yi da safe sai manzo Allah ya kira wasu yace kai Abubakar me yasa kake yin murya ƙasa ƙasa lokacin da kake cikin karatu kake cikin karatu na qiyamul layl sai ce lakada asma'tu man najaitu wanda nayi munajati da shi kam ai ya riga ya ji shi kawai nake buƙatar ya ji sauran wanda ba su ji ba kuma ban yi musu laifi ba ma'ana ina yin sallar ne don Allah ko mun kankanta murya ta kuma me Allah ya ji sai kuma ya kalli Umar dan ya ce kai ko me yasa kake daga murya da yawa sai ce li uqizal wasnan wa atrud ash-shaytan dan in farkar da mai barci shi ma ya kishi ya tashi ya sallar dare tare da ni kuma dan in kori shaytan kaga wannan ya nuna a ce daga murya din wajen karatu yana me da kori shaytan sai manzo Allah ce da shi ya ce kai Abubakar dan kara daga taka murya kai kuma Umar rage taka ta yawa a hadu a tsakiya kenan kaga tsaka tsakiya kenan yawwa to kaga daga murya din suka tsakiya wannan zai taimaka wajen korar shaidan ka ji ka daina wannan hamma da kake wannan kuma yana tambaya akan cewa shi baya zina amma kuma yana ba da aran ɗakin ɗakinsa abokinsa na kawo mata yana yin zina da su mai hukuncinsa kana da laifi asali ma akwai hadisin da ya la'ance ka akan hakan da kake yi shine la'ana Allah man awa muhdisa Allah ya la'anta dukkan wanda ya bada mafaka ga mai barna ka bada gidanka ko ɗakinka a yi zina ko haya ko aro to kai ma kana da kaso na zunubi na wannan zunar da aka yi da haka ya kamata mutum ya hatara ko ma ya aka zai zama abokinka bayan yana zina kai baka yi dan me zaka zama abokinsa tunda manzo Allah ce la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka abuta da kowa sai wanda yake mummuni cikakken mummuni ma'ana idan mutum halinsa zana ne ko dai ya daina ko kuma abotar ku ta yi rauni ba wai ku yanke ta yadda za ka rika yin gaba da shi ba amma dai ya ga cewa ya rasa kanka inda kullum sai kun haɗu yanzu sai ya ga kun yi kwana biyar ba ku haɗu ba idan ya tambaye ka dalilin sai ka ce gaskiya abin da ya sa ina jin kai takaicin abin da kake yi na zina idan haka na so hulɗa mu ta dawo daidai sai dai ka daina to wannan wajibin ka ne kai haka a matsayin ka na musulmi mai kishin addini wannan na magana akan hakuri da aka yi wata tambayar ma sai ka tambaye kimata to wai mutum zai yi hakuri yana da matar da yake neman ta da aure to wajen zance sai wani abu ya faru na rashin fahimtar juna to yayi hakuri ko kare hakuri ya rage naka tun da magaji har yana mata wannan tafiyar baya son ta da na san ta kenan zagar da zan yi mata kenan a duk wanda yake son ta irin sama baya baci ko ba haka ba ba ma ya zuwa sai yayi fatawar waye hakuri ko kare hakuri tun ya riga yayi kafin yayi wannan fatawar amma tun da har yanzu yana tambaya wani mai hikima ne a cikin littafin sai yake cewa yace idan ka ga masoyi yana kallon masoyinsa da ido biyu idan laifi da idan kuskure to ya fara gajiya da soyayya ka'idan masoyi ido ɗaya yake da masoyinsa baya mai baya laifi baya kuskure ya har kaga ya fara gano bangaren kuskurensa yace to ya fara tunanin san da ne kawai to ina da in mun bu wancan theory din na wancan marubucin ma'ana kai ma yanzu ka fara tunanin san da sai ne shi yasa har kake kai hakuri ko kar yi. wanda yake cewa da Allah a faɗakar da yan uwa da suke mantawa su bar wayoyinsu a buɗe suna ɗaukar hankalin mutane gaskiya kam ya kamata duk lokacin da mutum zai zo masallaci ko zai halarci wurin karatu ya kasance ya kashe wayarsa yana daga cikin girmama ma shi kanshi abin da ke gaban ka na hadisan manzon Allah ka dauka cewa a majalisin manzon Allah kake duk da baka ganin shi da ido tun da zantansa ake isar maka da an jima za a ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kuma bai kamata ana karanta maganar manzon Allah kai kuma kana dauke hankalin kanka ko hankalin wadansu sakamakon wayarka da ka bari a bude. ana ta kiran ka sauti na shigowa ko shi ka babu yana dauka hankalin mutane a'a ba sai an tuɓe shi ba amma kuma kar ya sa kaya masu tauri kar mutum za a yi masa bulala kuma ya je ya sawo riguna uku ko hudu ko biyar wai ta don ta kare shi sanyi a'a za a bar shi tufafin da zai sassarce jikinsa ya rufe al'aurarsa amma ba zai hana shi jin zafin bulala ba ka'ida nan zabgawa ake za a samu matsakaiciyar bulala ko matsakaicin mutum ba mutumin da ya fi kowa ragwanci ba kuma wanda ya fi kowa karfi a garin ita ko bulala da kawo matsakaiciya ba yar kankanwa ba ba kuma katuwa ba shirgegiya tsaka tsakiya kuma a samu matsakaicin mutum shi mai duka da kuma da zai duka zai duka sosai da za a ji zafi yadda waɗansu malaman fikin suke cewa wai a'a yadda ake yin abin za a samu bulala da yar kankanwa na farko ka tauce zai sannan kuma wanda zai rike bulala zai haka ya matse dantsansa a jikin hamata sai ya rike ta haka da ɗan yatsa a wacce da talaka wai da haka ake bulala wai haka to a haka ko bulala na za a mutum da wani dan Allah wannan za ta hana laifi ko ina Allah faɗa masa haka kuma manzansa mutum zai matsayi hannunsa haka kuma ya rike ta haka da ɗan yatsa biyu wannan ba gaskiya bane ba Allah bai ce haka ba manzansa bai ce haka ba bulala za a yi masa tafi to sai kowa ya gani shi ma ya ji a jikinsa. Malam da da yin hakuri da ake hmm. da mutum wannan halatti take bayarwa amma wannan tana nuna fallalar kai haƙuri ya fuka sai karama hmm. waɗancan sanar na halattin ka iya ramuwa wannan sun sanar na kai haƙuri ka gabatin karo da suna kenan قلتم للاثنين ان تجيب فلا خير قد ومن يريد ان الله يعقل حمده sai ya fito bayan ya sallama ce kar wanda ya kara cewa wani hannu na zalika mai shirki ne don wannan bid'a ne da hadisin da yanzu haka zaifi wajibi ne liman ya faɗakar da mamu in ya ga suna kuskure wajibi ne liman ya faɗakar da mamu in ya ga suna kuskure ko an faɗa ko an nuna masa suna kuskure da yana nuna baya zuwa gabaki ɗaya ko kuma a'a iya tsayawa kuma sai an ɗan yi da yawa sannan sai baya zuwa zai iya ɗaukar ma'anar baya zuwa zai iya ɗaukar ma'anar zai bari sai an yi nisa sannan ya zo ya shiga amma dai karshe dai baya zuwa shi ne ya fi don saboda in ma ya an yi nisa ya zo ya shiga ba in dai na son ya samu sallah ai zai zo a samar ka a tabi da shi ita ma tarbiyyar kuma za a tsawaita shi tsawaita ne baya zuwa. wato na dai wannan bayanin saboda yawancin mutane saboda lagwanci sai ga yanzu sallah ko ya liman ya karanta dan wani abin da bai taka gara ya taka ba sai mutane su tafi ita kore ita da abu guda biyu wato za yi mamakin mutane akai kamar wato ya nuna ba su fahimci roman da ke cikin ababen abu na farko idan an zo masallaci an yi kiran sallah ana jiran liman wato akwai yan mutacci da yawa a ta motsi wani an jima ya motsi ya duba agogo duk magana sai ke a fakaice ya eh, wani haka ya haka ya leko agogo sai haka agogo karfe na wai duk abin da ya damu a tare sallah shi ba zai ta ina zaka wutar ciki ga mutum wato kamar an koro shi wai inda a ce misali an kira sallah ta azhar ɗaya saura kuta za a tayar ɗaya daidai sai liman ya yi lattin minti ɗaya ko biyu sai dai sai dai sai dai samu tuni sun shugabantar da wani ba abin da ya dame su kaga an gurin kuskure ne guda biyu su yan bid'a za su tsaya su gane liman ko za ka yi karfe su kuma ahlus sunna ba za su kara musu ko minti ba kaga su wancan jinkirin ya wuce misali su kuma wannan ba a jinkirta ko su kara zaraka menene abin da zai cutar da mu mun jira liman mun tibiya ka sallar da lokacin nata idan ya shigo ba zai fita ba sai ta yi awa biyu kuma mu kuma sallar gaba ɗaya mun yi ta mun gama a cikin minti sha biyar sai muka jira liman har minti biyar extra akan yadda jiran da muka yi masa na farko ko muka kara ya zama shida me abin da ya cutar da mu a cikin wannan amma mutane ba su da hakuri ko musu kara sadaka duk wani masallaci na suna galibi haka ake sai dai wani ya fara wannan kuma ba daidai bane ba kuskure manzo Allah fa ya nuna cewa lokacin da kai alwala ka zo masallaci kake zo kake jiran liman zaman da kake rubuta maka ladan da ake kamar kana cikin sallah matukar jiran sallah kake to ladan ka kamar kana cikin sallah ne har yanzu to amma sai ga mutum ya damu ya zaku Allah Allah yake ai sallah sai tafi to kuma idan tafi suka ga dai yana nan da dan bencin sa kusa da masallaci kan wannan bencin zai koma ya zauna ko sai sun faɗa nan zai koma ya zauna a cikin da hirar duniya kuma amma ya damu ba ta da sallah ba kawai ai maza a gama kowa ya tafi sa wato babu wani jin ruhi na cewa ibada nake wannan zaman jiran liman din ibada ce sannan babu ihtirami ko mutuntawa ga shi liman kamar zo kai mana sallah ita ce aikin ka in ka gama babu wata kima kuma ana wannan ba daidai bane ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne ya kamata su limamai din a masallatin ahlus sunna su nuna wa mutane muhimmancin tsayawa a jira liman idan yayi kuskure ko in liman shi zai yi wannan kila sai ta fada da mutane duk masallati ya kamata a samu masana ya kamata duk masallaci a samu dattijai biyu uku hudu biyar wanda za su tsawatar za su tsaya sai a ba za mu tsaya har sai liman ya akwai lokacin da manzo Allah zai jira har sai Bilal ya je ya taho da shi ko wani cikin sahabbai ya je ya taho da shi dukkan waɗannan ababai ne waɗanda bai kamata ba dai a cewa to mun nuna ta kowa dandanan dandanan a yi sallah kowa ya tafiya sa kamar yadda kuma bai kamata ba a jira lokaci da ya wuce kima duk lokacin da aka ce an yi kiran sallah yanzu a masallaci to mafi karanci a sallolin daban da magrib mafi karanci misali a ce an bada minti sha biyar kafin a tayar da sallah tsaka tsakiya minti goma sha bakwai ya yi tsawo minti ashirin ko minti ashirin da biyu mafi tsawo ke idan har dama ka'idar mu ne mu jira liman minti sha biyar minti sha biyar sai bai zo ba sai mu ci gaba da jira har zuwa minti sha shida har zuwa minti sha bakwai sha takwas sha tara sannan sai fara tunanin yana nan ko baya nan sannan sai a fara tunanin waye mai kamala da zai wuce kar wani dan azrafi ya wuce gaba kawai kasan mutane suna da wannan karfin halin musamman a zahar da la'asar tunda ba a jin karatun kowa amma garba kan mutane ba sa kankan ba da yawa dan za a zona ba da su ka a kusa da makogaran ka yi miji to wannan ba kowa yake kankan ba ba amma a zahar da la'asar tunda a tirinka a rufe babu kowa zai iya wucewa yi karfin hali ko ba haka ba ya kamata mu rika ko da liman bai zo ba to sai mu duba cikin mu waye ya fi mu kamala wanda dai ko shakka ba in an tashi shine dai ustaz din cikin mu to sai mu saka gaba sai mu ce tunda sallah ita ce mafi tsadar abin da za ka yi kai dan adam ita ce farkon abin da za a maka hisabi ya kamata ta ji komai kyau cikin ayyukanka Allah samu gani cikin me cikin ababen da da mutane suke sakaci da wato suke damuwa a kai na biyan shine bayan an gama sallah za ga wani da an gama sallah a guje ina hanzari ya tashi ya tafi da wuya ga mutum ya tsaya yi zikirai waɗanda manzon Allah ya tana dama mutane cewa su bayan salloli na farilla ba kowa ne ke tsawa ya yi su ba to idan mutum yana da uzuri wannan babu laifi amma mutumin da ba uzuri ne yake da shi ba ai ya kamata ya tsaya ya raya harshen sa da waɗannan zikirai har kafin ya tashi wannan yana da matukar muhimmanci sosai sosai hmm? ba daɗi wani maza ga lokacin waɗansu suna rama suna taka arziki ne wuce suna sallah amma duk zai iya gaitare sai wuce bi damu wanda wannan duk dukkan su kurakure ne da ya kamata mu daina su na a kan lafi makuri idan an taba musulunci hmm. ko wani masallaci a unguwanmu yadda ake yin sallah ya saba shari'a a sallah hmm. to amma kuma mutane da suke yin sallah manyan mutane ne kamar irin sun hajji hmm. kuma har yau ana yin sallah an ƙi a samu wanda zai faɗi wani zai tashi wata rana ya magana last speaker ba ta zai sun yi kuskure ba su ɗin zai kawo yadda annabi ke yin sallah a fakaice ba sai ya ce wani taka ba haka take ba kai dole ne illa iyaka ko matasa da kuke ganin can waɗancan dattijai ne duk sun haife ku eh, ko shaka ba ba kasar hausa mutane suna ganin in sun girme ka bai kamata kai musu wajibi ko ka faɗa musu magana ko kai musu gyara in sun yi kuskure za su ce tun kafin haife ka suke sallah ita ko sallah ba kanikanci bane wanda da cewa ana yi da kafin iya <laughs> shi ta dole sai an karance ta a nan gurin yadda za ku dole ku samu dai a cikin ku akwai wanda yake da ya dan tsara ku kamala ko ba haka ba idan kun taru ku goma duk samari matasa dole a cikin ku kasan akwai wani abu sifa ta kamala da shugabanci Allah ne ke bayar da ita in muka zauna ko dukkan mu shekarun mu ɗaya matakin ilimin mu ɗaya a jikin mu za mu cewa wane ya fi ya zama shugaba kan wani abu in za a yi shi dan ya fi mu kamala sai dai hasara ta hana kai wannan to sai mutum ya yaki zuciyarsa ya yaki hasada din ya shugabantar da wanda ya dace to shi kuma in wanda ya tantance ne ya tashi ya magana sauran dattijan sa su iya sauraron su sama da a ce kowanne ne cikin ku ya tashi ko ba haka ba to sai ku sa wani wanda yake eh, yana da kamalar cikin ku sai yayi magana ko ku gayyato wani malami wata rana kawai ku nemi shawarar su cewa yadda ake tuka ake eh, kaza a masallatin mu muna da sha'awar ruwa ku gayyato wani malami amma mun ke so ku wuce mana gaba ko ku ba mu haɗin kai ku nemi shawarar su sannan sai ku kawo malami guda ko biyar ko shida ko uku a ciki guda ɗaya kuke so amma sai kuka kawo sauran ina su za su san na gargajiya to sai ku kawo ahalin suna kusurka a cikin na gargajiya guda kaga nan dabara ta za ku zo to a ciki sai ku ce ga kaza ga kaza ga kaza cikin waɗannan duk wanda kuka yadda mu je mu tuntuɓa wanda Allah tun da mun ambaci uku ne saboda kila mu ce guda ɗaya a je ko yana da ayyuka da yawa to amma idan muka je in ba mu samu wannan ba wannan kaza wannan kaza har mu samu wanda ya dace sai ku tuna nasara su zaba sai ku je ku samu ahlus sunan ya amince sai ku zo sai ku faɗa musu to shi kuma kafin ya zo sai ku faɗa masa shi kuma idan ya zo in dai ahlus sunna ne mai hikima malami wa'azi ba zai dira akan wannan abun ba sai ya zai iya ba su cin hancin magana ya halatta cin hancin magana ya fara magana akan cewa ku bi iyayenku kaga za su ji daɗi za su fara gyara to sai ya kawo wannan magana ta sallah a ƙarshe yadda za a gyara sallah ko ku so ko ta a cikin tambaya sai a bada ansa za su iya amincewa ma'ana yawanci mukan so mace nasara ne bi akalli kulfa nahnu nuridu nasara, lakin nasran rakhis wato muna son mu samu nasara mai araha ita ko nasara ba ta da araha a duk inda kaji an ci nasara ba a samun ta araha ko ba lallai bane ba a same ta a dan karamin lokaci dan take kankani sai mun dauki lokaci muna yi kar mu ce kawai dan mu matasa ne mun fahimta yadda muka fahimta dole sai sun fahimta a lokacin kuma sai matakin fahimtar su ya kai irin namu sun keto wani zamani da ba namu ba mu ko mun samu kanmu a wani zamani da ba nasu ba mun samu kanmu a zamanin gaggawa zamanin samun abubuwa da araha na ilimin addini sama da yadda su a zamanin su suke samu samartakar su da suka yi shekaru arba'in baya ina wani majalisi yake a Kano irin wannan to kai kuma yanzu a samartakarka za ka iya kirga irin wannan madrasa inda ake karatu ka irin wannan wannan suna da yawa a sai kaga sai kai musu uzurin wannan haka suka ke to har suka wuce kai Allah ya maka ni'ima wani malami dan bid'a yake cewa kun bata lamari ko dai malaman nan suna kun bata lamari suka ce me suka ce irin karatun da muke guzutsura mutane a hankali a hankali cikin shekara biyu ko uku mu dan faɗa musu dan kaɗan sai ta hidima sannan mu dan ƙara faɗa musu ku yanzu kun zo duk kuna ta fantsa ba shi a rediyo kuma mana ji ku faɗa da safe ku faɗa da yamma da sauransu sai mun je mun dan yi karatu sai ka ga wani yaro ya zo na taimana mana ai mun ji an ce akwai wani hadisi kaza wanda a da kakan shi ma bai sai saman na hadisin ba ya sani duk kun zo kun asa mana lamari kun sa abubuwan namu yanzu ba su da ba yadda za a yi mu mammatse su kun ma mu mammatse ku kun zo kun fantsa ba wallahi haka wani malamin bid'a ya faɗa wa wani to kaga ashe zamanin da mu muke cikin halin yanzu dan ko zamanin da samarin yanzu suke ciki wato sai cewa Allah godiya da idan an kwatanta da waɗancan zamunna na baya waɗanda ilimi din ko da akwai shi da yaduwar sa bata kai hanyoyin yaduwar bata kai yanzu ba shekaru 30 da suka wuce ko shekaru 40 da suka wuce gidan radio da yana kan shekaru 30 da suka wuce a yanzu kafar watsa labarai a Kano har guda bakwai da san guda ɗaya da yanzu kuma gashi guda kaga abin ba ɗaya bane ba hanyoyin yada ilimin inda a ce ma duka waɗannan kafofi ana amfani da su ta hanyar da ta dace addini da ilimi da wayar da kai da al'ummar ba haka za ta zama to amma sukan yi iyakacin nasu kokari ta wani bangaren kuma su kurkutar da wadansu al'amura su ba laifin su bane rashin sani ne da irin tarbiyyar da kowa ya samu a gidansu ko da irin manufa ta mai kafar watsa labaran gwamnati tana da manufar a kafar watsa labarai ba lalle bane ta dace da jama'a haka wanda ya kafa ta shi kadai ba yana da manufar shi ma ba lalle bane ta dace da jama'a da ku kuke ciki amma da zai da rika san muku wadansu bangarori na ku ko ba ku ba ta ku manufar shi kuma a gefe ɗaya yana yada shi ma ta manufar ka gani to yadda matsalar take wa alaikum salam amma ya isa haka sai Allah ya kai mu mako na gaba da izinin ubangiji ma dora kan nan kasa